الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya a gare kuma ya sanya sama mai kyawun gini a saman ƙasa sannan shine wanda ya muku ni'imar saukar da ruwan sama kuma ya fitar da tsirrai kala-kala da shi don ya zama arziki a gare ku don haka kada ku sanya wa Allah maɗaukakin sarki kishiyoyi alhali kun san babu wanda ya halitta sai shi Allah mai girma da bawaya